Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarin mu mai suna neman na kai. Wanda marubuciya Sajida ta rubuta muku shi. Wanda yake suwar muku daga Mama Al'amin TV. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Roƙon nasa da aka yi ya saka shi saddo kansa yana kallon ta. Fuskarta ta sake sanyayawa sosai a nutse ta ce Rislan ya ce zai dawo cikin satin nan. Idan Allah ya dawo da shi ka sake rarrashinsa kan maganar karatun nan. Ya yi haƙuri ya koma domin ba a bishi ka ji ɗan albarka. Kallonta yake da fuskarta da ke nuni da dukkan alamu na rarrashi take masa da daɗin baki. Dan ya rarrashi harin da ya riga ya girma. Ya kai munzalin da yake tunanin shi ba ya ma isa aure. Ɗan murmushin da san bai gamshe da bai sakar mata hakan ya sa ta kalli mijinta. don ya tofa wani abun a maganar. Sai dai shi ma bai ce komai ba domin gaskiya ya fara tunanin dole sai ya bar Sulan da karibin ɗin Dan su gane don sun fi gane wa juna a tsakaninsu. na haka ne ma ya kawar da kansa gefe yana fatan kar Ruslan ya yi shirme irin na yaren irin na yarinta. Ya yi tunanin ai Karibullah ɗin yayansa ne ya ɗan kwatanta gardama don bai san abin da zai faru ba. Baki ta ɗan turo ta sake duban kan giwa ta kuma faɗin ka kula da kanka dukkan abin da za ka aikata ka dinga duba da matanka da ƙanwarka da rayuwarka kanta. Wadda nan gaba burina na buɗe ido na ga 'yan dagwai-dagwai suna ja min gyale suna min ihu a kunne na wannan zai sa na mutu da natsuwa a zuciyata Muhammadu. Murmushi ya sakar mata stil da wani salo na neman fitina yana ƙin yi mata magana bayan ya san ta tsana hakan. Ya ja hannunsa da nufin tafiyarsa sake riƙe hannunta rab tana sake kallonsa da tattare girarta. Fuskarsa ya juya ya sake juyowa ya ce ki sake ni mana madam wai hala a can zaki shekara ne to bari ki je. Da kika saka mijinki a gaba za ku tafi tare idan niyyar ku jimawa ki yi ki tattaro ki dawo domin ni dai ba zan iya da yawan maganar mutanen gidan nan ba. in ba haka ba na haɗa su dukkaninsu na kai su bariki a hora su gaskiya dai a hora su gaskiya daidai laifinka daidai horonka ido mai sunansa ya zaro wato tagwaransa sai kuma ya saka dariya irin ta nutsuwar nan yana girgiza kansa ya saka hannunsa ya raba hannayen yana faɗin je ka abinka insha Allah ko mun dawo zan mayar da abata gefe ta ci gaba da ibadarta dan na kula hayaniyar gidanka na sake haɗa mata ciwon kai. Matan ka su fito su fuskanci ragamar gidan kan giwa. Fata na Allah ya sada mu da alkhairi. Murmushi ya juya ya karasa wajen mahaifinsa ya karasar da kansa sosai mahaifin nasa ne masa addu'o'in tsari. Har ya gama cikin dakewa ya ce abin da zan sake jaddada maka a kai shine ka kiyaye harkar zina babana domin ita ɗin bashi ce. Allah ya shirya min kai ya tsare. A saman labbansa ya amsa da amin sannan ya sake zuwa wajen mamansu da ke ɗaura bels ita ma. Murmushi ya mata sosai yana san da kansa a labdabce kamar yadda ta siya wa kanta mutunci a wajensu. Sakamakon zama da ciki ɗaya da take yi da su a matsayinta na matar mahaifinsu. Ya mata fatan alkhairi inda ta bi shi da addu'a a hankalinta kwance ba wata damuwarta. Ba wata damuwar ta bar ‘yar autarta a na Salima Ta sani ne soyayyar da yake yi wa auta ta musamman ce, ‘yar ƙanwarsa ce autarsa ce. ta abinsa yake yi son ransa don akan auta yana iya rufe ido ya ja musu ba daidai ba. Bai sauka ba sai da ya sa wajen matuƙar jirgin su biyu da ke zaune suna ɗan taɓa gida don sun gama duba komai a tsare yake, shi suke jira ya fita su ɗaga. Murmushi ya musu bayan sun yi musabaha a nutse ya ce, Generals Allah ya sauke ku lafiya. Da wannan suka yi sallama da junansu ya fice yi nisa sosai yana tsaye hannayensa duka biyu. Sai yin yana kallon yadda suke tafiya saman doguwar hanyar da yayi ta bayan gidan nasa. Wajen jirgin da yake tafiya kafin ya cira. Har ya cira ya tafi sannan ya sauke ajiyar zuciya yana sake bin jirgin da kallo. Har ya ɓace wa sa, Juyowa ya a nitse yana tafiya. Sai tafiyarsa yake yi don ya ƙara ƙarasa ɓangarensa domin fita yake son duba da yamma ta sanyo kai. yana da wajen da zai je su kuma ma'aikatansa na faman duddukawa don su gaishe da shi da sauransu sambai bai wani damu da hakan ba don hankalinsa ba a kansu yake ba shi bai ma taɓa lura da tsarin tsaronsu tsaronsa da suke ji ba a rayuwa yana rayuwarsa ne yadda ya dace ta zo masa yana aiki yana kuma kasuwanci yana ma'amala da mutane masu yawa da suke kasansa da kuma da yawa da suke daidai da shi haka kuma da waɗanda suke sama da shi. A ma'amalarsa da waɗanda suke sama da shi kuma babu maganar tsoronsu ko yi musu biyayya don dole. Ana girmama juna a ilimance, shi ba mai zama ba ne ko ɗaya ba ya zama a gida na lokaci mai tsayi. Idan ya yi tafiyarsa sai ya dawo. Idan ya dawo yana fita nema. Mutanen da ke tare da shi suka ɗaukaka lamarinsa ta yadda idan ya zo wucewa Akan duka har kasa a gaishe shi ko a yi gaggawar nutsuwa da dukkan abin da ake yi don a bashi girma. Hannun kofar ɓangarensa ya kama ya murɗa ya shiga kansa tsaye yana ɗan ɗage hannunsa da cusawa cikin gashin kansa. Turus ya yi yana kallon tsaitsayen da aka yi tsakanin su hudu Tsayuwar da ta nuna matakin kowa a gidan. Kama daga su da suke da shi da ƙanwarsa mai shi sai kuma 'yar aiki. Zai kira ta ko a bar ƙaunar kakarsa da ke gefe. Tana tsaye kamar wacce ta aikata wani laifi domin tsayuwar tata wata iri ce kuma a gefe take sosai. Nadia ce ta fara dubansa da ratsatsin da ta ce, Your Excellency Maja ta ce, Grandma ta ce, a nan za ta zauna, wai kuma sai ta ce, wai kuma sai ta ce har da wannan yarinyar. Bayan muna da masu aiki, sun wadace mu, ba ma son ƙari. Da mamaki ya zuba musu ido yana yaba nasa salon rainin wayan wato ba su san cewa ya yi mamaki rashin ganin su a wajen yi wa kakanninsa sallama da mahaifinsa ba, har ma ya kullace su kuma shine ne Nadiya za ta kama sunan kaka ga tsau. Haka, don rashin kunya, kai da ba Kai da sunan tata kakar a cikin tsofaffin sunaye ba ne da idan wuƙa za a ɗora masa a a yanzu ba zai tuna yaya sunan yake ba ma balle har ya kama kai tsaye da ya kwatanta amma zai binciko ko don ya kama ya sani sarai sai ta yi kamar za ta kifa don suna girmama nasu sosai su kuwa matarsa su dukkanin su biyun fatan su ya amince cewar nuriya ta koma ɓangarenta wato ɗakinta ta yi rayuwa tare wacce ta ɗaure mata ta dawo domin su a kankin kansu daga ita nadiyar har Jamilan ba su taɓa jin wani abu akan mu'amalarsa da matan da yake yi jefi-jefi irin tsoron zaman yarinya a ɓangarensu ba. Haka kawai aiki irin na shaiɗan ke son rikita su a kan maganarta. Bayan su ɗin sun gama gane cewa mijinsu dole sai ya samu ƙari sama da su. Shi suka watsar da mu'amalarsa da Isabel. A kwandon shara suka gwammace kishiyar waje fiye da ta gida. Don ko ba komai sun fita daraja su kam kuma kuma duk iskancin da bata isa ta zama mata a wajen only one kan giwarsu ba su biyu ne suka ci zaɓe daga su kuma babu ƙari tun daga ƙasa ya sama ya bi jikin nadiya da kallo cikin shiga take na wando sakakke sosai har ƙasa buɗaɗɗe ne sosai wanda iya ƙugunta ya riƙe sai rigar ta wacce iya mamanta ta rufe Haka ya sa cibiyarta da shafaffen cikinta ke waje har da ɗan kunnen da ke cikin cibiyar nata a bayyane wanda ya ɗan zuro kaɗan har kusan wandon da ke jikinta. A hankali ya sake mai da dubansa kan Jamila, ita ma yana kallon shigarta, ita kuma tana sanye ne da siket da riga na atamfa, wayanda suka amshi jikinta. Da wani ƙaton ɗauri a saman kanta wanda babban mamakinsa da kuma abin da yake son ganewa zani nawa ne ya mata ɗaurin nan. Sai ya maida kan bebi da ke tsaye wato murja ƙaramin auta, ita kuma ta yane kanta da ɗan kwali tana rike da Tana rike da ƙuganta tana jira ta ji me zai ce domin ita dai a gabanta ai kaka ta ce su zauna a nan ko. Idan kuwa ya kori Nuriya saboda waɗannan ababen za ta bi ta ne su zauna domin ita ba za ta bar 'yar mutane ita ɗaya a can ba. Sai kuma ya juyo wajen da Nuriya ke tsayin ita ma kanta a ƙasa har kamar ta ɗan ƙara matsawa. Ta rakuɓe a dalilin shigowar tasa. Tun daga ƙasa har sama ita ma ya bi ta da kallo a lokacin da ya samu kansa da sake bin cinyoyinta da ke cikin doguwar riga da kallo. Yana mamakin wannan yarinya ko me yasa take amfani da cikon irin na kanti da ake siyarwa. Mata kam wani sa'in yakan rasa me yake damun wasunsu. To wannan gabjejin abin ai sai ya hana ka zama da kyau. Idan za ta iya ɗaukar wannan abin ne? Hmm, yarinta zalla. Sai kuma ya taɓa bakinsa da ya sauke kan hijab ɗin da ke kanta madaidaici. Ya juya ya nufi ɗakinsa ba tare da ya ce ku ci kanku ba. A tare suka raka shi da ido daga sunadiyar, daga sunadiyar har Murjanatin. Baki da hanci buɗe domin a tunanin su dukkaninsu, ai ihu ya dace ya ɗan musu ko yaya ne ya kuma faɗa musu su fita a idanuwansu ya rufe. baya ya son shirme sai kawai ya tafi ya bar su. Bayan faɗa ne ake shirin yi. Jamila ta taɓa hannunta tana kallonta ta ta taɓa hannunta tana kallonta ta ce, Tana kallon Murjani ta ce, Yusi, ke baki san komai ba, ke yarinya ce ƙarama, baki iya komai ba, kin ga ba mu da matsala da ke, ke ƙanwar wanda ya aure mu ce. Idan kyakkyawar mu'amala ba za ta shiga mu da ke ba, ba ma so ki zamto abokiyar hamayyar mu domin komai na iya faruwa a ciki. Mun gama shawara da ni da Nadiya cewa mu biyun mun isa, ba mu hana masa kula wasu a waje ba. Dan yana da damar hakan amma wannan yarinyar da ban san a ina aka samo Bahaushiya me Hausa da kuma kamanninta ba, ba za ta zauna mana a ɓangare ba. Ko da na sakan ɗaya ne ta tafi kawai. Wai a ce mu duk faɗin Paris ɗin nan sai anan nan za ku zauna? Murjanatu ta haɗiye jin haushin da ta ƙunsa na yayanta. Ganin bai yi wa waɗannan mutanen magana ba da mamaki tana kallonta ta ce, Kina nufin kun gama yankewa wa kanku hukunci ne? a zamantakewar ku da shi cewa yana iya bin wasu bayan ku a matsayin a matsayin da ba maharamansa ba kai ta gyaɗa cike da bata tabbacin hakan take Marjana ta ta hannu tana faɗin lalle yau na sake da cewa an tafka asara mai girman gaske ta lokaci ta lokaci da dukiya wajen ajiye abin da ba shi ba ba zan ce da ku komai ba akan decision ɗinku domin da haƙoranku na ganku. Abin da zan faɗa shi ne insha Allahu ba dai ya ci gaba da abin da kuka zaɓar masa ba. Allah kuma zai ba shi mai sonsa mai kishinsa wacce za ta guji ya mutu ya faɗa wuta sanadiyar aikata alfasha bi izinin layi ko kuma za ku girba kuma daidai da shukarku. Zama kuma daram a ɓangaren nan sai na ga wacce za ta hana. Juyawa ta ta tamƙi hannun Nuriya da ke kallonta da mamaki, tana tunanin da ita ma ta iya faɗar hakan. Ido Noriya ta zaro ganin ta ja ta tana fotan ɗakunan tana bankaɗawa tana lekawa Sai ta janyo ta sai ta janyo ta ga dukkan alamu tana son bambance nasu da waanda da ba mutum a ciki ne. Daga inda suka sai zamto kururuwar su ce ke tashi ita Ibo dama ba za ta yi faɗan jijiyar jiki ba ana zaman lafiya balle a je kan ba Indiya da bata da bata tashi da bata tashi da wannan wasa ba sam. Sai suke ta kururuwa irin daidai wacce suka fi ƙwarewa a kai suna biye da su da ƙoƙarin dakatar da su. Ba ma kamar idon Nuriya da ya juya yadda ababen da yadda ababen bayanta ke rawa kamar tana luluƙa musu a can ne da su da gangar. Sake buɗewa ya fito daga shiga irin riga da wando dogo ita rigar mai dogon hannu ce ya ɓalla wata can jiki na hannayensa ne yake ɗan ƙoƙarin ɓallewa amma ya kasa Wajen da ta nufa za su shige ɗakin da ta gama yarda cewa nan ne wanda suke iya zama. Ya nufa yana faɗin auta, ɓalle min. Da sauri Nuriya ta goma gefen ɗaya, ta koma ɗayan gefen. Hakan ya sa mazaunan sosai suka juya cikin doguwar riga irin juyawa mai ma'anar nan. Wacce ta saka idanuwansa suka kai wajen ba tare da ya aike su ko ya san za su iya kallon nan ɗin ba. Ɗan ka sake ya yi cike da mamakin to dama cikin ana siyar da mai ruwa-ruwa wanda zai ringa abu kamar da gaske kai yarinyar na duk inda ta fito ta yi rashin ji sosai. Marjanu ta kama hannun rigar tasa ta ɓalle masa botirin. Ta ɓalla masa botirin da kyau bayan ta juyar da shi yadda ake masa sannan ya sake juyawa yana kallon 'yan matan ‘yan matayensa da ke tsaye cirko-cirko su ɗin ma shi ɗin suke kallo. Ya bata ɗayan hannun shi ma yana ɗan gyaran murya kaɗan don sake sakin muryarsa sakamakon ruwa mai sanyi sosai da ya sha. Tana gama balle masa ta janya hannun Nuriya suka shige cikin ɗakin. Ta rubo ƙofar da ƙarfi sannan ta saki hannun Nuriya. Ido ya zuba wa ƙofar don har ga Allah don har ga Allah rufowar kamar ta kwala masa dutse a kansa. Ya ji kafin ya ɗan rintse idanuwan nasa ya juya ya fice a falon gaba ɗaya. Nan ba suka ɗaura nasa mitin ɗin na cewa lalle lalle wannan abin ba zai yi ba. Su ɗin matansa ne suna da daraja fiye da wannan sargantacciyar ƙanwar tasa. Su mamakinsu ma da ta mako masa ƙofa amma dai adalci bai ce mata komai ba. Dora sun kula, kamar yana da wajen zuwa mai mahimmancin da ya sa bai tsaya kula su gaba ɗayansu ba, amma kuma yana da wani hali irin na yankan tsagwaron wulaƙanci da ke iya raya masa cewar ya yi watsi da shirmansu, shi ya sa suka kasa suka rabu. Suka tsaya a kan matsayin lalle-lalle za su yi jiran dawowarsa idan ya gama dukkan abin da zai yi. Su sake gabatar da muradinsu na a fitar masu da yaran nan a ɓangaren. Ko ba komai yana da ɗabi'ar yana da ɗabi'ar ɗana mace a falo ba. Shin yaya zan yi idan hakan ta raya masa? Ga su a gefe. A yadda yake da tarbiyyar yarinyar, yadda yake hana ta aikata komai, sun tabbata ba zai so ta gan shi a yanayi irin wannan ba. Da wannan suka rufe suka tashi suka koma kowace ta shiga lamarin gabanta na abin da zai na abin da zai kamata. Ba tare da sun kula da harkar girkin abincin da zai dawo ya tare ba, sun dai san idan lokacin hawa tebur ɗin ya za a hau ko da ba a so ne. Idan yana ra'ayi zai ci in ma ba ya yi zai bari. Su ɗin kansu ba su riga sun daidaita zama irin naka da shi ba, sai yanzu dai ko ma me za a yi. A sanyaye Birtaniyya ta sa kusa da kujerar da Nuriya ke zaune tana mai da numfashi. Ta zauna ita ma ta sauke dubanta ƙasa zuciyarta cike da ɗaci. Tana jin ɗaci ya can ƙasar ranta. Tana tunanin shin da a ce mahaifiyarsu na raye za ta ƙyale kan giwa aikata irin haka kuwa? Za ta bari matansa su saka shi a hali irin wannan kuwa? Shin yaya za ta yi ta samu mafita wa yayanta? Yaya za ta yi ta gyara lamarin yayanta? na shiga uku na ta yiwu kafin hajiya ta dawo ya kore ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me yasa matansa ba sa so na zauna ne ni kam sista da kin bari na koma can ɗin, sai na laɓe har hajiya ta dawo sai na fitowa ta hakan zai sa a manta da ni kwata kwata ba wanda zai kore ni auta idan na fita daga nan ina kuma zan dosa magana take yi a raɗa tana ɗan jinke tana ɗan jimƙe cinyoyinta da ke nuni da abin daga zuciyarta yake Zubutar baki ne ta yi tana faɗa mata tana faɗa mata tsoronta, firgicinta da kuma muradinta na kasancewa a nan ɗin. Wato a cikin gidan hakan na nuni da tana tsoron komawa tana tsoron komawa nata iyayen. Wannan sai ya ɗan bata mamaki ita dai ta san wanda ya kawo ta gidan nan ya ce ne ita ɗin ‘yar uwarsa ce wato Sabi'u, ɗaya daga cikin ma'aikatan gidan wanda ya yi sanadiyyar kasancewarta a gidan. A sanye ta ce Nuriya A ɗan firgice ta dube ta sai kuma ta ankara da abubuwan da ta faɗa ɗin. Da sauri ta bike ta shiga yayimar abin da aka shimfiɗa saman gadon tana faɗin bara na tsaftace kayan nan don ba za mu kwanta saman su ba ko. Murjanatu bata ce da ita komai ba tana dai kallon tare da shige bayan ta ƙarasa ɓangaren da weshin mashin ne yake. Ta haɗa komai ta saka ta kunna sannan ta ci gaba da tsaftace kayan. Duda ba wanda ta yi ba sai ƙura da ke nuni da ba a amfani da ita. Sai da ta gama tsaf sannan ta sake fitowa ta kuma tare da Marjanatu zaune an kusa yin kiran sallar magriba. majalis ta sake gyara zamanta ta ce zo ki zauna. To masu sauraro a nan za mu dakata. ta gaba da kasancewa tare